Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Hawa shirin ce tare da Baba Yakubu Makeri. da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau juma'a 18 ga watan agusta kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga baba da kanin labarai a jiya alhamis ne kasar ukraine ta yi kararin cewa harin martani da ta kai ya ba ta damar sake kwace wani yanki da ke hannun rasha a kudu maso gabashin kasar tsohon shugaban amurka donald trump ya ce ba zai gudanar da taron manema labarai da yake niyyar yi ba a mako mai zuwa domin bayyana sabuwar shaida a kan magudin zaben shekarar 2020 a jihar bijiya bayan shekaru biyu da kungiyar taliban ta sake kwace mulki a kasar afghanistan ana ƙara samun damuwa akan yadda kasar ke komawa dandalin ayyukan 'yan ta'adda kanan labaran kenan a cikin shirin zaku ji cewa manazarta na ganin cewa sai an gina baya sa'an nan gaba za ta yi kyau inda tun bayan da najeriya ta samu yanci a shekara ta 1960 kasar ta fara da samo jagorori da za su shige mata gaba masu kyakkyawan kaifin tunani da suka dora tubali na aiki da zai kawo ci gaba a kasar muna tafe da cikakken rahoto kamar kowace safiyar juma'a yau ma muna tafe da shirin manuniya wanda isa lawal ikara zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labarin duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran. A jiya Alhamis ne kasar Ukraine ta yi ikirarin cewa harin martani da ta kai ya ba ta damar sake kwace wani yanki da ke hannun Rasha a kudu maso gabashin kasar a wani farmaki bayan 'yantar da wani ƙauye na Orzen. dannawar da take yi domin ta kai ga tekun azov wani yunkuri ne na raba wato adadin sojojin rasha su kai zuwa rabi wanda suka kai mamaya a yankin yayin da suka tunkari kudancin orizon sojojin ukraine sun yi nasara in ji kakakin sojin ukraine andrey kabolev a wani jawabi da ya yi ta talabijin kasar sai dai bai wani karin bayani ba Orizon da ke cikin yankin gabashin Donetsk shine ƙauyen farko da kyiv ta ce ta kwace tun ranar 27 ga watan Yuli a wata fafatawa wacce ta kasance mai wahalan gaske na yaƙi da aka gwabza a wani wuri da wato ke karkashin ƙasar Rasha mai yawan nakiyoyi da aka binne. tsohon shugaban amurka donald trump ya ce ba zai gudanar da taron manema labarai da ya niyan yi a mako mai zuwa ba domin bayyana abin da ya yi ikirarin sabuwar shaida a kan magudin zaben shekarar 2020 a jihar georgia yana mai nuni da shaidar da lauyoyinsa suka bankaɗo babu wata kyakkyawar kwararren hujja na yawan magudi da trump ya yi na zargi da yake yi cewa wato bayan shekaru biyu da rabi kenan da aka gudanar da zaben to tun bayan zaben ne jami'an jam'iyyar republican a jihar inda wasu bayanai guda uku suka tabbatar da cewa shugaba joe biden ya yi nasara akan trump sun daɗe suna cewa wato ya sha kayi bisa doka maimakon mu fitar da rahoto a kan zaɓe shugaban ƙasa na shekarar 2020 kan magudi da aka tafka da kuma sata da aka yi a jihar georgia a ranar litinin lauyoyina za su gwammace su gabatar da wannan na yi imani ba za a iya warware wannan ba kuma kwararren hujja na magudin zaɓe da rashin bin ka'ida ciki har da wato da za mu gabatar da shi a gaban doka za a dakatar sai dai a gabatar da hakan a gaban doka a hukumance wanda muke yi domin kawar da wannan tuhuma ta abin kunya in ji trump a wani sako da ya rubuta a shafinsa da sada zumunta da yammacin jiya alhamis ya kara da cewa saboda haka taron manema labaran ba zai zama dole ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc bayan shekaru biyu da kungiyar taliban ta kwace iko a afghanistan ana ƙara samun damuwa akan yadda kasar ke komawa dandalin ayyukan 'yan ta'adda lamarin da tuni ya fara shafan yankin ko kuma ka iya shafan kasashen yamma tawagar majalisar ɗinkin duniya da ke sa ido kan takunkumai ya fitar da wasu rahotanni mafi muni da ya yi gargaɗi cewa tun a cikin watan yuli wato kasar ko kuma kungiyar taliban ta sanar da ko kuma ta kasa yin tanadi na yaƙi da ayyukan ta'addanci a cikin yarjejeniyoyi na doha yarjejeniyar da ta ba da daman janye sojojin amurka. An jima kaɗan baba zai dawo da ƙarasan labarin duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko inda manazarta a Najeriya ke ganin cewa sai an gina baya sa'an nan gaba za ta yi kyau musamman idan aka yi la'akari da ganin cewa tun bayan da najeriya ta samu yanci a shekara ta 1960 ƙasar ta fara da samo jagorori na gari masu kyakkyawan kaifin tunani da tsinkaya da za su kafa tubalin aikin da zai kawo ci gaba a kasar ga wakiliyanmu hawa umar da cikakken rahoto Tun bayan da Najeriya ta sami 'yanci a shekarar 1960 kasar ta fara ne da samun wazirai masu kyakkyawan kaifin tunani da za su kafa tubalin aiki da zai kawo ci gaban kasar. Samun irin waɗannan wazirai a yanzu shi zai sa Najeriya ta ci gaba da gogayya da ƙasashen da ake ganin sun ci gaba a fannin kafuwar mulki, tattalin arziki, siyasar duniya, tsaro da dukkan wani abin da ƙasashe ke tunƙaho da shi. Abu na farko na kuskurewa kyakkyawan ƙudurin tubalin gina ƙasa ne a samar da wazirai da suke da tunanin kashe mu raba ko kuma rashin tunanin bunƙasa ƙasa ga zamanin da ake ciki musamman ga na baya masu tasowa. Za a iya cewa dai a baya Najeriya ta samu wazirai masu kishin ƙasa waɗanda aka samo su daga cikin al'ummar Najeriya ba tare da ƙabilanci ko ɓangaranci ba da hakan ya sa aka gina madafin iko da har yanzu ƙasar ke tunƙaho da su. Kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999 kamar yadda aka yi masa kwaskwarima ya yi tanadin cewa shugaban kasa ya naɗa ministoci masu ba da shawara a matakin farko don haka ake buƙatar mutane hazikai masu kaifin tunani da kuma kishin ƙasa wajen gudanar da wannan aiki. ko me kundin tsarin mulkin ya ce game da yadda za a gano matsayi da kuma cancantar waɗannan mutane kafin a basu mukami barista mai nasara kogo umar mai sharhi ne kan lamuran shari'a dimokuraɗiyya da kuma diflomasiyyar duniya. sashi na goma sha biyar sakin sashi na biyar na tsarin mulkin Najeriya wanda ya ce duk wani wanda yake jami'in gwamnati to dole ne ya zama babban jami'i wanda zai yaki cin hanci da rashawa da kuma amfani da ofishin shi domin ya gina kanshi saboda haka dole ne ka zama mutum wanda yake in za a baka mukami kana da tsantsanin duniya kana da gudun haramun kana da gudun rike wasu abubuwa sannan kuma sashi na 153 shi kan shi inda aka yi magana wannan hukumar da'an ma'aikata ta ce dole ne ya kasance kamin a bashi wani mukami ya tabbatar ya cika bayanin duk kadarori da kuma dukiyoyin da ya mallaka don a tabbatar da cewa eh mutum ne wanda yake za a iya kwatanta abubuwan da ya mallaka da kuma mukaman da ya rike a baya a ce eh ba mutum ne wanda yake ya yi sama da faɗi a rayuwar shi da dukiyar jama'a ba sannan bayan nan kuma akwai muhimmancin duk abin da mutum zai yi ya la'akari da sashe na goma sha hudu sakin sashe na ɗaya a inda ya fito da bayanin cewa domin talakawan najeriya ake shugabanci ma'ana ya fito ya zama mutum ne wanda yake yana da kishi na ya kokarin fito da tsare-tsare wanda za su daga rayuwar talakan najeriya tunda su ne mafi rinjaye kuma a demokradiyya ana amfani ne da biyan bukatan mafi rinjayen jama'a Hussaini gariko ya kasance tsohon ɗan siyasa ne da aka dama da shi tun a jamhuriya ta farko ya ce zaben ministoci da wannan gwamnati ta yi tamkar zaben tumun da rani. Ita wannan gwamnatin an yi mata shaɗa da mummunan zare. Na biyu ita wannan gwamnatin dama abin da ake uzura wa talakawa su gwamnonin nan su suka jawo su ne suka hada ake azabtar da talakawa tsadar rayuwa ta yawa mutane suka shiga mutuku daban-daban kuma sannan aka zo ba sa yin aikin da ya kamata su yi a jihohin su yanzu aka zo aka sa suka shiga gwamnatin tarayya to kaga talaka sai shafa wa kansa ruwa to mu gaskiyar magana wannan tsana dan duk da dai ba ra'ayin mu kuma ba sai an tambayi ra'ayin mu yi ba to bai gamsar da mu kuma bai gamsar da talakan Najeriya ba. Sa'in Abaji kuma ɗan siyasa a Abuja town planner Abubakar Sadiq ya ce duk da cewa kusanta tana yin tasiri a ganinsa cancanta aka bi wajen raba mukamai. Duk da ana ɗaukan eh, cancanta ne amma gaskiya kusanta ya fi wannan cancanta don sabida kamar a gwamnatocin da suka shuɗe za ka ga mutum ma ba a ƙasa yake ba amma sabida ana ganin kamar yana da abin da zai bayarwa na cancanta sai a turo mutane su zo a samu wannan matsayin to kada kasancewan wannan zuwa wannan eh, karnin da ake kai mafi galiban mutanen da aka ɗauka an ɗauke su ne bisa ga cancanta domin ga horarwarsu za ka ga fiyayyen mutanen da aka yi an cancanta ne domin siyasa ce kusan kowa ko ko masu jira ko ko abin da aka zo aka ɗauka ya saba ma abin da ake jira A nasa bangaren shugaban kungiyar Arewa Traders a Abuja Adamu Hassan ya ce tabbas an yi siyasa ne a zaben ministoci amma fatan su shine mutanen su gudanar da aiki kamar yadda ya dace. wasu guraren cancanta ne aka duba aka bayar wasu guraren kuma akwai dan matsala gaskiya musamman abin da ya shafi aiki da shi muke son kasan nan ga ministan da aka nada su wasu din sun dace wasu din dama ka hakan zai faru kamar yadda muka sani amma ta halin dai mu dai muna son mutumin da zai zo ya mana aiki mu gani dai irin kamun su daga nan zuwa wata shida wata bakwai mu gane ya za su kasance. Mai sharhi kan lamuran yau da kullum Comrade Musa Zubairu Usman ya ce raba mukamai a Najeriya tamkar ɗibar adashe ne. to yadda ake raba mukamai a Najeriya a karamar hukuma ne a jiha ne ko a tarayya ne duka za ga cewa mizani na farko da ake dubawa a ga cancanta mutum a bashi wannan mukami idan za ga cewa wani irin bauta ya yi wajen lokacin da ake fafutukan neman zaɓe ko ake kokarin kafa gwamnatin so babu wanda ya damu da irin halayensa da irin ɗabi'unsa da irin in ya taɓa yin ayyuka a irin yadda ya tafi da wa'innan ayyuka din saboda haka nan wani farfajiya ne aka samu ko domin a dinga biyan adashin da aka saka saboda haka na ɗaya a Najeriya ai maganan wai cancanta gaskiya fi sabila sai dai an yi sa'a kawai ana ba mutane ne ko waɗanda ko suke da uwa a murhu ko suke da wani wanda ya tsaya musu wanda zai tabbatar da cewa sun samu kamus. A yanzu dai ta rage wa 'yan Najeriya da masu nazari kan lamurai da masu nazari kan lamuran yau da kullum da masu kansu masu rike da mukamai a kasar da su yi duba da yadda tsarin yake a yanzu don tabbatar da ci gaban kasar hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya To madalla a gaida Hauwa Umar. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryen da suka gabata a shafukan muna yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Ga baba da ci gaban labaran duniya. ministan tsaron kasar china ling shangfu ya kai ziyara a belarus a jiya alhamis inda yake kasarsa za ta kara kawancin soja da kasar wadda ke makwabtaka kuma kawar kasar rasha inda rasha take shirya dabarun makamanta na nukiliya Shangfu ya gana da karfan shugaban kasar Alexander Lukashenko a birnin Minsk inda ya ce manufar ziyararsa zuwa Belarus ita ce aiwatar da wato muhimman yarjejeniyoyi a matakin shugabannin kasashen biyu da kuma kara karfafa haɗin gwiwar soja na kasashen biyu. Babu wani bangare da ya bayar da cikakken bayani akan abin da haɗin gwiwan zai kunsa amma ƙasashen biyu sun amince su gudanar da atisayin soja na haɗin gwiwa a shekara mai zuwa lee ya kai ziyara a rasha jim kaɗan kafin ya kai wato ziyarar a belarus dakarun rasha da aka jibge a belarus na daga cikin sojojin wato rasha da suka kai mamaya a ukraine sojojin rasha da makaman rasha na ci gaba da kasancewa a kasar a ƙarshe koriya ta arewa na ƙara tauye haƙƙin ɗan adam kuma mutane na ƙara shiga cikin bakar wahala kana rahotanni sun nuna ana suna fama da yunwa a wasu sassa na ƙasar yayin da tattalin arzikin ƙasar ke ƙara taɓarɓarewa in ji babban jami'in kare haƙƙin bal'adama na majalisar ɗinkin duniya a jiya alhamis volga dek ya shaidawa taron farko na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya cewa tun a shekarar 2017 a kan batun haƙƙin ɗan adam a koriya ta arewa a baya al'ummar ƙasar suna fama da matsalancin matsin tattalin arziki da kuma danniya amma a halin yanzu da alaman suna fuskantar duka bin baki ɗaya bisa bayanai da muka samu mutane na ƙara shan wahala yayin da ake gwabza wato ake wargaza kasuwanci wanda ba na hukuma ba da sauran hanyoyin shawo kan matsalar yayin da fargaba da suke da ita a kan sa ido da kamawa da yi musu tambayoyi da kuma tsare su ke karuwa in ji shi shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya rufe iyakokin kasar ta arewa maso gabashin asiya don dakile cutar covid-19 amma yayin da cutar ta barke turk ya ce dokokin kulle da gwamnati ta dora sun karu sosai tare da ba da izini ga jami'an tsaro da su harbe kowa ne akan iyakan kasar. A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko shi ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Manuniya. shugaban ƙasa ba zai yaƙi da Nijar ba sai ya kawo a majalisar dattijai kuma mun ba da shawara na cewa wannan yaƙi ba shi bane mafita su don haka magana yaƙi ke gaba buta ta riga ta mutu mututus. Ɗaya daga cikin sabbin matasan 'yan majalisar dattijan tare Najeriya daga jihar Sokoto sanata Ibrahim Lami da na jam'iyyar APC kenan ke cewa a dai kwantar da hankali domin maganar kai hari Nijar fa ta riga ta kare yanzu babu wata maganar barazana. Game da halin da jamhuriyar Nijar ke ciki sakamakon juyin mulki kuwa masana ne ke ci gaba da tattauna batu batutuwan da suke kara bayyana. Kasa dama wanda bata ɗaukan yaunin kanta in ya zamana a yanzu a ci komai an da dole talaka ya ji a jikin shi. Ana magana ne cewa su waɗannan sojoji da su ake ba wai da talakawan Nijar ba. Game da maganar makalkal ma'aikatu ga ministocin da aka tantance aka tura wa shugaban ƙasa Tinubu kuwa wani mai fashin baki akan al'amuran siyasa barista Muhammad Ibrahim Zariya ne ya ce a gaskiyar magana akwai batutuwan da aka buzne kuma su ya kamata su tattuna. Yanzu ya za kawo wanda ya gwamna a Zamfara state kuma kowa ya san yadda harkan tsaro ya taɓarɓare sannan kuma a ce an kawo shi a matsayin ministan tsaro to me zai tsari. Waɗannan faso mun taɓa muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke zuwa duk safiyar Juma'a kafin fitar rana. Shiri na ɗari da talatin da ɗaya cikin jerin shashiren manuniyan da ke ɓamɓare ɓamɓorin ɓoye-ɓoye babu wani kwana-kwana. Mai yiwuwa kuma ƙoƙarin kwashe kwanar kwana-kwanar ce kuma ta sa maganar cire tallafi ke ci gaba da jawo hankalin masana. Dabta Lawal Habibu ya ɗaya daga cikin malaman manyan makarantu a jihar Kanawa kuma mai fashin baƙi. a akan al'amuran tattalin arzikin da ya ce cire tallafin mai a Najeriya fa babu wani abu da ya haifar wa talakawa in ban da fitina. Komai rashawa komai lalacewa ɗan Najeriya ya sani yanzu da ke ji a jikinsa cewa tallafin nan komai kankanta yana zuwa gare shi yanzu da aka yayi gaba ɗaya ai shi ya fi ji a jikinsa kuma idan gwamnati da ta ga dama ba sai ta rusa wannan tallafin ba za ta iya yin maganin abin bukas yana nuna gazawar gwamnati akan cewa waɗansu mutane tsirari za su amfana ta wani hanya ta tallafi da gwamnati ta niyya ta taimaki jama'a. A baya ana ta magana cewa ita gwamnati tana kashe kudaden nan ne waɗanda ya kamata a ce an yi wasu aikace-aikace na raya ƙasa. To ai talauci idan mutum aka talautar da shi to komai yawan titi da asibitoci ba za su amfani da shi ba. Wanda kuma abin da muke a magana a kai yanzu shine talautar da mutum wato idan mana cewa ba shi da wani yunkuri na kansa baya iya ci da kansa. Kamar da yadda mafi akasarin 'yan ƙasa suka riga suka sani a ƙarshe shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya tuttura ma'aikatu garan katakafatanin ministocin da aka riga aka tantance sai dai kuma fa da Kaduna. Mafashin baki kan al'amuran siyasa barista Muhammad Ibrahim Zaria ya ce wannan rabo na ma'aikatu ga ministocin tare Nigeria dai a iya kallon shi a matsayin rana zafi kuma inuwa kuna. Gaskiya wasu inda aka tura su gaskiya ya zo mana da abun mamaki musamman ka kalli ministan babban birnin tarayyar Abuja da aka kai ah, nisan wiki kuma gaskiya bai kamata a ci irin su ne ake ba su muhimman wurare kamar babban birnin tarayya ba wanda ta haɗa jinsi kala-kala gani da yadda ya mulki a jihar Rivers. Na biyu ka duba kuma inda aka haɗa ministoci guda biyu 'yan yanki ɗaya a matsayin ministocin tsaro na Muhammadu Badaru tsohon gwamnan Jigawa da kuma tsohon gwamnan jihar Zamfara Bello Matola. Yanzu ya za kawo wanda ya gwamna a Zamfara State kuma kowa ya san yadda harkan tsaro ya taɓarɓare sannan kuma a ce an kawo shi a matsayin ministan tsaro to me zai tsari. Na uku kamar jihar Kano ita ta ba shugaban ƙasa ƙuri'a a matsayin na biyu in ka cire jihar Lagos amma a bata ƙananan maganan ministoci wannan bai yi ba gaskiya sai jihar kaduna mu kuma an ba mu jabe take tunda ga yanda aka yi an wartaka wancan bayaniyan bashi ministan ba an tozar tashi amma kuma in ka duba muhimman ministocin na duk an kai su kudu maso yamma ne wato south west ba bakon abu bane maganar matsalar matsananciyar matsalar tsaro musamman ma dai idan aka ce lokaci irin wannan na damuna ɗaya daga cikin matasan 'yan masarjan tare Najeriya dan shekaru 44 sanata Ibrahim Lamido daga jihar Sokoto ya ce maganar matsalar matsalar tsaron ce ma fata sa ya shiga harkar siyasa musamman ganin yadda 'yan bindiga suka tafka wa al'ummar shi barna. Wallahi wannan hali da eh, mazaɓata take na waɗannan ƙananan hukumomi guda takwas tun daga harko shi a dalili na shigowa ainihin siyasa domin irin yanayin da na gani ana fuskanta na tsaro eh, waɗannan mutane sun kwashe dukkan dabbobi da arzikin mutanen namu sun kwashe shi yasa sai ya ya kamata in shiga in bada gudunmuwa ta ko da za mu samu sauki a wannan haraka na tashin hankali na su bandits ya zuwa yanzu matsaloli na tasowa daga Nijar. Me kake shirin yi ne ko da an wayi gari mutane sun kwararo sun shigo cikin sakwatan nan a wannan yanayi da ake? Eh to ai wannan matsala da kuke gani tana faruwa a Nijar insha Allahu kama an kawo ƙarshen ta saboda na farko dai shugaban ƙasa ba zai yaƙi da Nijar ba sai ya kawo a da dattijai sannan ya kawo mamu kuma mun ba da shawara na cewa wannan yaki ba shi bane mafita su don haka magana yaki ke gaba ta riga ta mutu mutu tus in da rashin kunya da rashin daidai shi wanda ya ku ya yi shi amma kuma ba zai sa a yaƙe su ba sai dai a bi ta hanyar lalama a kai ƙarshen wannan matsalar. sai dai kuma tuni su 'yan Nijar din irin su sakataren labaru na gamayyar ƙungiyoyin 'yan jaridu a jamhuriyar Nijar Malam Suleiman Umar Bura suna ganin juyin mulkin Nijar fa ya jefa ƙasar cikin damuwa saboda kasancewar ƙasashen ƙetaren da ke kai wa ƙasar tallafi fa yanzu duk sun daina. Ita dai halin da Nijar take ciki bata iya tahiya tafiya da kanta kamar taimakon da muke samu daga sauran kasashe na duniya ya allah bashi ne ya allah taimako ne shi shine ake gangama a yi aiki na yau da gobe to yau duk inda aka ce an yi kudita sai ku ga su wannan partenarkin sun tsaye da wannan tallafin hal ya ta kai ga ayyukan jin kai su ma sai ka ji an ce an tsaida kenan kasa dama wanda batta daukan yaunin kanta in ya na a yanzu a ce komai an tsaida dole talaka ya ji a jikin shi muna kyautata zaton cewa eh, masu su hannu da shuni da su wannan kin shugaban da suka dauki mulkin za su yi kokarin su dan saboda a ce eh, abin da yake tahiya na yau da gobe dai da sauran wani abubuwa na hakkin kasa a ce an samu an tahiyar da su musamman ma harka ta tsaro harka ta lahiya ilimi da duka sauran abubuwan da za a talaka ya ci gaba. me yiwa kuma wannan ya sa ɗan jaridan nan da kan yi fashin baki akan al'amuran da kan kai komo a ƙasashen ƙetare Malam Ali M Ali ya ce ai babu da za a yi kasashen duniya su bar sojoji su rinka yi wa zaɓaɓɓu. zaɓin shugabanni juyin waina. Na farko dai shi kansa shugaba Bola Ahmed Tinubu ya janye maganan nan cewa ba za a nuna karfin soji a wannan an janye wannan magana. Abu kuma nan biyu shi shugaba Bola Tinubu ana ganin shine shugaban wannan ƙungiya ta tattalin arzikin Afirka ta yamma. To a matsayinsa ne yake faɗa da yawunsu ƙasashe goma sha shida ne suka haɗu suka yi wannan. Ƙasashe ne wanda suke da zurfin tunani kuma abin da aka hanga shi ne cewa yadda ake taɓar da halattattun gwamnatoci in ba a yi tufka hanci yanzu ba wata rana za a wayi gari a tarar cewa soja duk wanda ya miƙe kafarsa ya ga dama sai ya hamɓarar da halattaccen gwamnati kuma a lokacin da ake ganin shi mulkin soja ba kasafai yake haifar da mai ido ba musamman kasashen afirka to ya ake wa tuka hanci a irin wannan manzali to yanzu kin ga dai an ɗauki matakai na ɗaya daga ciki shine matakan sa takunkumin kada tattalin arziki kuma saɓanin abin da mutane suke tunani ana magana ne cewa su waɗannan sojoji da su ake ba wai da talakawan Nijar ba. ce muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafin iko cewa kwanakin da aka keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwana. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari uku saba'in da tara ne su yi sallamar sakin kujerin da a kansu ne dama suke ta faman murna. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zama ku musamman dai muminu Barman jamhuriyar Nijar da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi daga ko'ina ni isa lawal ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kone mako idan allah ya sake sada ma cikin sabon shirin na manuniya To madalla an gaida isa lawal ikra masu sauraro ga shirin nasihar juma'a alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu wasalamu ala maulana rasulullah ni ne naku imamu usman bin yusuf liman wato na bisangawa na jihar ashanti baki daya a kasar ghana wato allah subhanahu wa ta'ala yana mana kira da mukula da hakkin juna kada mu bari gaba ya rasa tsakanin mu ko dama waɗanda yake mu da su addinin mu ba ɗaya ba saboda shi Allah yana gaya mana cikin aya na alkur'anu yana cewa wala yajrimannakum shana'anu qaumun ala an la tadilu i'dilu wa aqrabu taqwa kada ku bari gaba tsakanin ku da juna ya hana ku yi ma juna adalci a sai nan ga Allah bai ce kar musulmi da musulmi ba a sai ko da musulmi ne da krista Allah yana kiran ku ku yi ma junan ku adalci ku zauna zama na uwa ɗaya uba ɗaya kuma zama irin na sinsiya madaurinki ɗaya ku yi ma junanku adalci saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah yana taimakon daula wanda take adila ko da ba ta bin Allah a sai nan Allah bai ce yana taimakon daula wanda take musulma ba saboda shi Allah yana kiran mu da babban murya kan wanga aya da musulmi da kirista da ma waɗanda ba su da addini mu yi ma junan mu adalci kuma mu zauna sun tsaya madaurin ki ɗaya da haka za mu samu zaman lafiya a duniya kuma mu samu yadda muke so gobe kiyama amma wannan tana tucan wannan wannan ma ya tuci wannan shi bai kawo mana ci gaba sai Allah yana kiran mu ne mu so juna mu yi zaman lafiya tsakaninmu da juna a duniya wannan shine abin da zai kai mu ita yadda muke so saboda shi muna kiran ku dukkan mu baki daya a duniya da mu hada kai mu zama sinsiya a daurin ki daya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to madalla masu mu da wannan muka zo ga shirin na karshe wato labarai a takaice To a takaice a jiya Alhamis kasar Ukraine ta yi ikirarin cewa harin martani da ta kai ya ba ta damar sake kwace wani yanki da ke hannun Rasha a kudu maso gabashin kasar a wani farmaki bayan 'yantar da ƙauyen Orizon. Dannawa da ta ke yi domin kaiwa ga bangaren tekun Azov wani yunkuri ne na raba adadin sojojin Rasha da suka yi mamaya zuwa rabi. tsohon shugaban amurka donald trump ya ce ba zai gudanar da taron manema labarai da ya niyan yi ba a mako mai zuwa domin bayyana abin da ya yi kirarin sabuwar shaida a kan magudin zaben shekarar 2020 a jihar georgia yana mai nuni da shaidar da lauyoyinsa suka bankaɗo bayan shekaru biyu da taliban ta kwace mulki a kasar afghanistan ana ƙara samun damuwa akan yadda kasar ke komawa dandalin ayyukan 'yan ta'adda lamarin da tuni ya fara shafan yankin ko kuma zai iya shafan kasashen yammacin duniya tawagar majalisar ɗinkin duniya da ke sa ido a kan takunkumai ya fitar da wasu rahotanni mafi muni yana gargaɗi a cikin watan yuli a cikin watan yuli cewa taliban bata iya ta tanadar da wani mataki na yaki da ta'addanci ba a cikin yarjejeniyoyinta na doha yarjejeniyar da ta ba da daman janye sojojin amurka ministan tsaron china ling shangfu ya kai ziyara a belarus a jiya alhamis inda ya ce kasarsa za ta kara kawancin soja da makwabciya kuma ƙawar rasha inda rasha ɗin take shirya dabarun makamanta na nukiliya shamfu ya gana da kakkarfan shugaban kasa alexander lukashenko a birnin minsk inda ya ce manufar ziyararsa zuwa belarus ita ce aiwatar da muhimman yarjejeniyoyi a matakin shugabannin kasashen biyu da kuma karfafa haɗin gwiwar sojin kasashen to madalla baki ɗaya masu saro da haka muka kawo ga ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai ma an jima da hantsi da karfe 8 agogon Najeriya da Niger wanda zai daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin baba ya kuma iri da ya karanto labaran duniya sai dadi balawa da ya ba da umarni da injiniyan mu Zubair. Hawa Sharif muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC sai an jima ku.